الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جميل والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ياساك داود موانا غانا تلحدي خدو قوات الربيع الثاني ألف دقري خدو دا أربعين دا خدو وشتايدي دا تلاتين ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi talbisu iblis wato shi kurkudawan iblis wannan karatu ko littafi ɗaya daga cikin manyan malamanmu a shekul allama abulfaraj ibn al-jauzi rahimahullah shi ne ya rubuta wannan littafi kuma wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin almarkazul islamai masallacin da ke sabon gari a kan titin zango ƙaramar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na ɗari da da biyar darasi na hamsin da uku. malam ya mana bayanin wato yadda shaitan yake rikirkita ma masu kiran sallah da masu wasu wakiya da kuma hatta masu karatu mala ya mana bayanin irin yadda shaifani yake zuwa ya ribace su insha Allahu za mu tashi a darasi na hamsin da hudu mala ya ce faslon rabewa وقد يلبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف ta yiwu ba mamaki shaifani ya cuɗanya ma wasu masallata a cikin makarijul huruf wato mafitan fatarahu ya ƙul sai ka ga mutum yana cewa alhamdu alhamdu yana tananatawa fayukhriju kalima an qanuni adabis wato sai ya fitar da kaliman saboda nana ta ta da yake yi sai ya fidda ita ga cikin tsari irin na ladabin sallah wata rotan wani karon kuma yulabbisu alaihi fi tahqiqi tashdid shaytan yakan zo ya ci kurkudan yawa masallaci a wurin tabbatar da shadda wata fi ikhraji dadil maghdub wani zubin kuma shaytani yakan rikirkita ma masallaci ya cuɗanya masa wurin fito da dot a cikin faɗin Allah su ƙwairil maghdub sai ya rikirkita shi a kan dot malaki wa laqad ra'aytu man yaqul haqiqa naga wacewa al maghdub fa yukhriju sai ya fitar da yawunta ma ikhraj ad tare da fitan dadun din da kowace tashdidihi saboda tsananin karfin shadda wato yakan ce ghairil maghdubi sai ya tsittar da yawo kamar maciji saboda wai duk ya fitar da ainihin wannan harafi malam yace wa innamal murad ai kawai abinda ake nufi tahqiqul harf fahas abinda ake so kawai tabbatuwan harafi harafi ya tabbata kawai iyaka وإنما يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق مالنا سنة فتد حرفا دق أصل أبن دي كما تيزمو دق إياكا نحقق إيوا سبو دق عالي ويشغلهم بالمبالغة آه ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة سيزنتو سنشغلتو da ƙoƙarin fitar da harufa a madadin su fahimci me meye suke karantawa ya kamata duk mai karatu ya hankali ya sanya ya fahimci me yake karantawa to su saboda ƙoƙarin fitar da huruf sai ya zanto sun shagaltu daga fahimtar mai Allah subhanahu wata'ala yake cewa kawai yanzu duk abin da suka bada kaini ya za a yi su fitar da waɗannan harufa wa kullu hadhihi alwasawi Dukka waɗannan wasu wasu in ji malam da turbuɗe-turbuɗe min iblis dukka wato daga shaitani ne na muhammad ibn nasir muhammad ɗan nasir ya ba mu labari Akbara ahmad ibn abdulkadir ibn yusuf ahmad ɗan abdulkadir ɗan yusuf ya ba mu labari ƙala ya ce akbarana abul hassan abul hassan ya ba mu labari shine muhammad ibn ali ibn sakh شيني محمد بن علي بن سخ أخبرنا عمر بن محمد بن يوسف عمر بن محمد بن يوسف بن سيد بن سيد يا بام الأباري حدثنا محمد بن هارون بن حميد محمد بن هارون أو حميد يا بام الأباري أخبرنا محمد بن يحيى بن زرين بن رزين أتو محمد بن يحيى الرزين يا بام الأباري حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب يا بام الاباري اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن بن ابي العمياء سعيد بن عبد الرحمن بن ابو العمياء شيما يا بام الاباري ان سهل بن ابي امامه وتللي وسهل بن ابو امامه حدثه يا باشي الاباري بن عبد الرحمن انا فهمت انه دخل هو وابوه على انس بن مالك ياتي da shi da mahaifinsa sun shiga wurin anas ɗan malik radiyallahu an wa huwa yusalli shi anas yana sallah salatan khafifa wata salla sauƙaƙa ka annaha salatu musafir kamar kai ka ce sallah ce irin ta matafi saboda sallar matafi ita ce aka ce a gajarta falamma sallama qal lokacin da anas ya sallama sai yace yarhamukallah Allah ya maka rahama a ra'aita salata salatal maktuba ka bani labarin wannan sallah ta farilla rubutatta ka salati rasulillah shin kana ga tayi kama da sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam am shay'un tanaffalta koko wata sallah ce kawai da kana kai nafila dan naga ka takaita ka gajarta sai ana yace radiyallahu anhu innaha la salatu rasulillah ai yadda ka ganta wannan sallah ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma akhla shay'an tahawtu an ban yi kuskure ba sai dai abu ɗaya ne kawai na rafkana a kansa shine inna rasulallah lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqul ya kasance yana cewa la tushaddidu ala anfusikum kar ku tsananta wa kawunanku fa yushaddid alaikum Allah subhanahu wata'ala sai ya tsananta maku fa inna qauman lallai wasu ne shaddadu ala anfusihim sun tsananta wa kawunansu fa shaddada alaihim sai Allah subhanahu wata'ala ya tsananta masu fatil qayahu ka gansu nan ga ragowan su tan fi a cikin bukkoka gidan ibada na yahudawa wa diyarat da kuma gidajen bauti na yahudawa da da sauma'a dukka wurare ne da ake ginawa a lokacin nan na wurin bautan yahudawa ana fahimta subhanahu wa ta'ala na cewa wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah amma sai dai fa muhaqqari ayatiha wato sun kirkiri bauta ba su cin mai kyau ba za su sa mai kyau ba ba za su yi aure ba ba za su yi zumunci ba duk waɗannan abubuwan bauta sun ƙirƙira ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ba mu muka rubuta hakan a kansu ba amma kuma ba su kiyaye wannan gaskiyan kiyayewa ba a don haka duk da hadisin bai inganta ba abinda muke tsinkaya daga cikin ma'anoninsa wato ahabbul a'mali inda Allah mamuha wa in qallat mafi soyuwan ibada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya takaitu komin kankantansa inda ya dawwama an rike shi ana yi ba abinda za a fara a bari ba to wannan abu ya fi soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ana fahimta wa fi afradi muslimin min hadisi Usman ibn Abi al-As a cikin abinda muslim ya kadaita da shi rahimahullah hadisin Uthman dan Abu radiyallahu anhu kala ya ce qultu li rasulillah nace da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna shaytana lallai shaytani qad hala baini wa baina salati ya sha makance tsakanina da sallata wa qira'ati sannan katuna yulabbisu ha rai, yana cuɗanya mani sai ya rikirkice a cikin karatu faƙala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce to barin baka magani zaka shaytanun wannan wani shaifani ne yuqalu lahu khanzab ana ce da shi khanzab fa idza idan har ka ji shi ka tsinkaye shi kana cikin sallah fata'awwaz billahi minhu thalatha to ka nemi tsarin Allah da shi subhana sau uku watful an yasari sannan kai tsintuwa a hagunka fa fa'altu dhalik Usman ibn Abi al-As radiyallahu an yace sai na aiwata fa azhabahu Allahu anni Allah subhanahu wata'ala sai tafiyar mani da wannan shaitan. kenan da wannan muke fahimta don mutumin da ta jarrabawar wasu wasi ta same shi to abinda zai lazimci karantawa ko da ko a cikin sallah ne da ya ji wannan abu wasu dama shi dama Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim innahu huwa as-sami'ul alim abinda kawai zaka yi sai ka ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim sai ka tsutuwa a hagunka sai ka sake cewa a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim sai ka tsuwa da shi na biyu a hagunka sai ka sake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim mun samu nawa kenan uku sai ka yi tsuttu a hagunka ko da ko kana cikin sallah ne in ma ka kara kace a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim tuwan daya ka sake karantawa a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim kai biyu ka ƙara na uku babu laifi in ma ka ce a'udhu billahi sami alim min ash rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafi kai tsituwa ba kai laifi ba duk waɗannan riwayoya ne waɗanda yake sun tabbata amma dai babban abu da ake so sau uku za ka yi ana fahimta ni a shekaru a baya akwai wanda da cutar wasu wasi ta zafafa sai na ce ka je kai wannan jim kaɗan ya dawo ɗan wani lokaci ya ce alhamdulillah Allah ya warkar da shi da yadda na gaya muku mai wasu wasi bai da bambanci da mahaukaci bambancin su kawai bai hauka bai na ɗanaɗe amma abubuwan da yake sai ka tausaya mashi an fahimta first loan rabewa wa kad labbasa iblisu ala khalqin kafi haƙiƙa shaytani ya ci cuɗanya wa wasu bayi da yawa na min jahalatil muta'abbidin daga cikin jahilan masu bauta fara'u anna al-ibadata hiya al-qiyam wal qu'ud fa'az sai suka gani a ganin su ibada kawai ita ce tsayuwa sai kuma ainihin zama kawai wahum yad'abuna fi dhalik su kuma suna dawwama a cikin yin haka din tsayuwa da zama wa yukhilluna bi ba'd wajibatiha sannan kuma suna tauye wasu daga cikin wajiban sallah wala ya'lamuna amma su sun gaza sani cewa abinda suke bari din nan wajibi ne a cikin sallah kawai a tunanin su a tsaya a zauna shine kawai sallah babu natsuwa babu tadabburi babu kaza babu kaza wa qad ta'ammaltu jama'atan yusallimuna idza sallama al-imam yace na lura da wasu mutane sukan yi sallama idan liman yayi sallama وقد بقي عليهم من التشهد الواجب شيء alhali a cikin tahiyya akwai abin da yake ya wajaba a kansu amma ba su yi ba wa zalika la yahmiluhu al-imam anhum wannan abu da suka bari na wajibi liman baya amma sai ci gaba da waɗannan abubuwa an yi sallama su ma sun yi wato ba su kai kuma inda ya kamata a ce sun cika ta tahiyya ba saboda shi malam wannan fatawa ta ce akwai wasu daga cikin matsabobi da suka tafi a kan cewa matuƙar kana cikin tahiyya ko da liman ya sallama sai ka kammala amma mu kaga a wurin malikiya ba haka bane ana fahimta walabbasa ala akhari shaytani ya cuccudan ma wasu kuma minhum daga cikin su fahum yutiluna salah zaka samu suna tsawaita sallah wa yukthiruna al suna yawaita karatu wa yatrukuna al-masnuna fi salah amma suna barin sunnoni a cikin sallah wa yartakibuna al-makruha fiha sannan sai suna aikata abin ki a cikin sallah wa qad dakhaltu ala ba'd al-muta'abbidin malati na wa wasu daga cikin masu bauta wa huwa yatanaffalu bin nahar na same shi yana nafila da rana haru bil qira'a yana bayyanar da karatu karatu a bayyane فقلت له سنتي رشي إن الجهر بالقراءة بالنهار مكروه bayyanar da karatun sallah da rana makaruhi ne a winki ne me yasa kake yi faƙala li sai ce ana atrudun nauma anni bil jah aini ina korewa kaina bacci ne da bayyanar da karatun faƙultu la sai nace da shi inna sunana la tutrak li ajli sahrik ai sunnoni ba a barin su saboda wai baccinka ko kuma rashin baccinka wa mata galabaka naumu fanam duk sanda bacci ya rinjaye ka malan ka tuntsara kai bacci mana fa inna lin nafsi alayka haqqan lallai ranka na da haƙƙi a kanka ya tsawa kanka ka tsaya ka ce wai za ka bayanar da karatu wai saboda kakka bacci ana fahimta ya ce da shi ba daidai bane أخبرنا حمد بن منصور الهمذاني حمد بن منصور الهمذاني يا بام الأباري قال ياتي أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن الحسن أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن حسن الحسني يا بام الأباري قال ياتي أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن حمدان النصروي wato abu sa'ad abdurrahman dan hamdan ya ba mu labari kawala ya ce akbarana abul hassan a sarraj wato abul hassan sarraj ya ba mu labari kawala ya ce akbarana muhammad bin abdullahi al-matin muhammad dan abdullahi al-hadrami ya ba mu labari kawala ya ce akbarana abu bilal al-ash'ari abu bilal al-ash'ari ya ba mu labari kawala ya ce أخبرنا يزيد بن يوسف الدمشقي يزيد بن يوسف متم دمشق يا بام الأباري رحمة الله عليه عن العوزاعي أن سامودك إمام الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير دق يحيى بن أبو كثير عن أبي سلمة أن سامودك أبو سلمة عن بريدة دق بريدة رضي الله عنهم قال يا قال رسول الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياج من جهر بالقراءة في النهار don mutumin da ya bayyanar da karatun sallah da rana farjumuhu bil bilba, to ku jefe shi da kashin abin nan raƙumi ana fahimta amma dai hadisin bai inganta ba domin akwai shi yusuf din nan eh, yazid bin yusuf din nan na baya bayan nan a dimashki shi mutum ne matruk an daina ma riwaya daga wurinsa don haka hadisin bai inganta ba sai dai abu mafi soyuwa ba a bayyanar da karatun sallah da rana ana fahimta shi sa da sallah yadda na sha cewa da sallah mutum ce in ta kwace to a gaban Allah subhanahu wata'ala za mu haɗu a yi shari'a saboda yadda ake daddatsa ta gaba gaba kusurwa kusurwa lungu lungu ake da ta mu dai mun tashi kawai mun ga ana sallah inda duk ka cire kowane masallaci kowane masallaci ne a ƙasar nan a ce za a turke jama'a sai duk wanda ya iya sanin menene sunnoni da mustahabbai da farlan sallah suna tabbatar maka a cikin mutum goma bai fi mutum biyu bane zuwa uku za su fita amma da yawa za a taskace mu a killace a sa mu a isolation center ba za mu fita ba saboda ba mu san su ba amma kuma kaga kasuwancin ɗan kasuwa da kwandala da fitika ya san inda ta fito ya san inda za ta to sallah ce kamata ka zama wannan saboda in ka sa kuɗinka ka san nawa ka in an samu riba ka taskace ka tantance ka san nawa ne aka samu turnover in an samu asara ka san nawa aka faɗi kuma ka san dalilin samu asara to ya addini zai zama shi bai da gata shi ya kamata ka sani saboda wala ya hallu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi baya halatta ga mutum musulmi ya aikata wani aiki har sai ya san menene hukuncin Allah subhanahu wata'ala kan wannan aiki shin zai sha in na sha ne koko ba zai sha ba faslun rabewa wa qad labbasa iblisu ala jama'atin min almuta'abbidin haqiqa shaytani ya cuccuɗanya ma wasu jama'a daga cikin masu sallah fa aktaru min salatin layl sai suka yawaita sallan dare qiyamul layl kenan wa fihim wa fihim man yasharuhu daga cikinsu akwai wanda baya ma baccin daren gaba ɗaya wa yafrahu bi qiyamil layli wa salati duha sai ka ganshi yana farin ciki da qiyamul layli da kuma sallar walaha aksara mimma yafrahu bi ada'il fara'id fiye da abin da yake farin ciki da shi na sauke farilla zaka ta gani a cikin mutane wani ya je kama wani wuri ko zikiri ko wazifa amma ya shagaltu kuma daga barin abin da ya waje ba shi wannan Allah ba zai tambaye ka shi ba abin da zai tambaye ka subhanahu ta'ala faralin da ya wajabta maka ana ko fahimta thumma ya qabila al alfajiri, sannan sai ya tsayo dab da hudowan alfijiri fata fatafutuhu hulfari ba, sai sallan farilla ta ke masa aw komo, ko kuma ya tsayo fa yatahayyu ya yayi tattali don sallar asuban yana ƙoƙarin ya shirya fatafutuhu al-jama'a sai sallah cikin jama'a ya subuce masa wai da sunan ya kai yamul laili idan haka ya bauci Allah ko ko yayi wada'a ana fahimta kamar wata kuyanga wani lokaci ta kai karan mijinta tace labudda an yusallika ni dole sake ni me matsalarsa tace yana da matsaloli innahu yatakallamu bil fusha wa yalhanu fil qur'an shi in zai larabci yana larabcin shi lafiya lau amma kuma zai karanta ƙura'ani zai dinga kuskure ana fahimta wa sumun nafila wa yuftiru far, sannan sai azumin nafila yi abin ga sannan farilla ba zai yi ba to ce mutum irin wannan menene amfanin sa sannan wa ne fi ramadan wa ne fi ma in ramadan ya zo lokacin kuma shi jarabar shi ke tashi yake da bukata ta amma kuma sannan abin da ba ramadan ba shi ke ne da kasan na auren jinsi na <laughs> to me zai yi irin wannan mutum to haka za ka ga mutane su rike wasu abubuwa su rika ga abin da ya waje ba a kanka shi ne za ka yi ana fahimta kuwa ba wai abin da bai waje ba ba au yusbihu kaslana ko ya wayi gari ya zanto yana jin kasala fala yaqdiru ala al-kasbi li'ailati ba zai iya fitowa ya je nemo ma iyalin shi abinci ba saboda yana ta ibada yana ta ibada to ibada na aina filaci ko ba ka bane amma 'ya'yan jama'a da ka ɗauko ka tara su ne farali a kanka su ne ci da su ya waje ba kanka to ka tashi jiki ba ƙarfi kana ta malangarin kana kai can kai nan ka kasa sauke musu haƙƙinsu to kaga nan ka yi zalunci walaƙad ra'aitu shaykhan min almuta'abbidin yace malam ne yace naga wani malami daga cikin masu tsananin bauta yuqalu lahu hasan alqazwini sunan shi hasan yamshi katiran minan naha yana kara kaina tafiya yadda ka san babin latin daga wannan wurin ya can daga can yayi nan fi jami'il manso a wani masallaci da ake ce da shi masallacin manso fa sa'altu an sababi mashi sai na tambaye sa ya kai dattijo wai me yasa kai kuka dinga kara kaina kamar wanda aka ce je ka zaka gani ba ka can ba ka nan kullum a kafa fa sai aka ce da ni li allah yana wai haka yake dan kare bacci rana kailula fakultu sai nace har rajalun bi maqtara shar wannan ya jahilci abinda shari'a ta kawo wal aqli da kuma hankali amma shar amma ita shari'a fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce alaihi salatu wasalam inna li nafsika alayka haqqan faqum wa nam ranka na da haƙƙi akan ka ka tsaya sannan ka ka ka kwanta Shi ne duk abin da nake karan faɗa a baya calculation wanda da yawa daga cikinmu ne aka banmu a baya lissafi abubuwa ne guda uku kana san su akwai abin da ake cewa short term plan da mid term plan da long term plan abubuwa ne guda uku misali kana da bukatan su ina so in ƙara jari a cikin shago ina so misali in sai fuloti sannan kuma ina so in sai gida to ga kasuwanci kana yi shagon kana da bukatan capital misali amma at the same kana so ka sai fuloti at the kana so ka sai gida to sai ka zauna ka yi calculation kaga lissafi a cikin waɗannan abubuwan wani abu ne zai zame maka liability ɗawainiya wani abu ne zai maka generating source inda da za ka yi waɗannan abubuwa shi ne calculation in ka je ka sai misali shagonka na bukatan capital ka je ka sai floti ka yi tarin kudinka ba ka yi lissafi ba ana fahimta ko ko ka je ka sai gidan da yake ba haya za ka sa shi ma ka yi generating ba ka yi tarin kudinka amma sai ka ɗauki kuɗin ya sai ka ƙara a cikin shago ya yi boston capital sun samu to kaɗan kaɗan riban tana iya in Allah ya taimake ka sai ta haifar maka da fili ta haifar maka da gida amma da yawa ba mu da wannan calculation din na ba ku labarin wani da ya zo shi yana so ya aure wa ne ne ne da sauransu wani ya kira ni ɗazu shi ma da samsin waye yana neman shawara zai daga duka property ɗin shi yana son zai tafi ina ne ah, ya za ka daga properties ka yi tafiya saboda wai ko neman menene eh, karatu ne ko ilimi ko wane ne sai doesn't make sense ni a wuri na. wani shi ma ya kira ne na neman shawara wai gida ne zai daga yana so in ya daga shi din ka cokan sai ya koma gidan haya kuma sai ci gaba da kasuwanci na ce to mai hankali ne sahihin hankali lafiyayye wanda bai samu matsala ba ba zai ce maka sai da gida ka koma gidan haya ka shiga kasuwanci ba na ce amma ka za ka yi samun wanda zai ce maka yi haka to amma ba masoyinka ba ne dalili in ka ɗaga gidan ba laifi ba ne in ka ce bari raba kuɗin in koma wanda bai kai shi ba ka gani still kana da ba hannu amma ka ce a'a ka cokan na rabu da shi na koma haya zan shiga kasuwanci to in kasuwanci ya liquidating kuma ba da ka samu babu na to ni dai in yi ka tambaya har cikin har ta ba zan ce ka daga gidanka ka rabu da shi kawai ka cokan ka koma haya wai sannan ka shiga kasuwanci ba da ba laifi ba in ma kace to yanzu wannan din bari raba shi barin samu rabi wanda bai kai shi ba kana dai da ba hannu rabin dukiyar barin kasuwanci ga mai Allah zai to at least akai wannan to calculation din nan addini shi ya san wannan abu amma da yawa ba mu yi shi ta muke fada cikin matsala kai ne kana da mata ɗaya ko biyu kana haɗawa bai haɗo misali matarka ɗaya ‘ya'ya biyar ko bakwai kana haɗawa bai haɗo wai sai kuma a ganka wai can wai ana guga gemu da gemu wai an ce ka turo magabata <laughs> baka mu cikin gaba baka mu cikin ba duk aikin da sai an ɗaga za a ɗaura ma ka ajiye shi ba za ka iya ba lokacin bai ba <laughs> ana fahimta ka bari zo lokaci ya yi in ka caci ba ka ɗauka to in an rako ka a baya ka shi kenan, fantastic at least dai kana da initiative to duk haka muke rayuwa sai kaga cewa muna haihuwar yaran ba mu iya tsayawa mai feeding ɗinsu ba mu kula da haƙoƙinsu ba mu kaza saboda baka taimaki kanka ba in za ka ba kanka shawara kai ka san baka cancanta baka yi wannan masu yamma sai ce maka wato wallahi ka san wani al'amarin ne idan wuri ya wuri an ce a buɗa ila a sami yalwa to kuma in an wurin ya wurin an buɗa an kuma ba a sami yalwa ba aka dinga tafiya ne da abubuwa guda biyu positive da negative in abin yi materializing fine in yi fumbling ga ya za a yi to kai kawai sai ka ɗauki sai ɗaya kamar dai aljanna Allah wallahu ghafurur rahim mutum ya shagiya ya ne, ya ce dan baɗe, ban baɗe, watsi lalace ce astaghfirullah Allahu ghafurur rahim to in ka faɗi a cikin wani yanayin ba so da in ka ce ghafurur rahim sai kuma ka ce shadidul iqab me yana da gafara amma ya ji wuta sai ya cire sai ya mayar sai yana makansa wa'azi yana cewa to wannan wutar duniya kenan wacce aka wanke ta so saba'in da wani abu menene kake tsammani da wutar Allah in ka je ka aikata wannan aiki da wannan yarinya ke kiran ka zuwa gare sa ya ku yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala a duk irin halin da muka tsinci kanmu Allah muke ruwa Ibn al-Husayn Ibn al-Husayn ya bamu labari qala yace akhbarana Ibn al-Mudhib an Mudhib ya bamu labari akhbarana Ahmad ibn Ja'far Ahmad ɗan Ja'far ya ba mu labari akbarana abdullahi ibn Ahmad abdullahi dan Ahmad ya ba mu labari yace ni abi mahaifina ya bani labari akbarana Isma'il Isma'il ya ba mu labari akbarana Abdul Aziz ibn Suhaib Abdul Aziz Suhaib ya ba mu labari an Anas ibn Malik daga Anas ɗan Malik kala ya ce الله anhu دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد النبي عليه الصلاة والسلام وترانا يا شيخ مسلاتي وحبل ممدود يسام وتأجيا شمفئة بين ساريتين أكان بيلولي قدابيون مسلاتي كمان وانا دوانتا أنت ولا إجيا sai faƙala sai ce ma haza me wannan kuma na gani sabo an ɗaura igiya a wannan masallaci ƙalu suka ce li zainab ai wannan igiya ce ta Zainab radiyallahu anha to salli tana yin sallah fa idza kasalat idan ta yi kasala aw fatarat ko ta gajiya amsakat bi sai ta yi riko da wannan igiya tana layi tana abin da dan kanta faɗi fa qala sai ce hullu ku kwance shi thumma qala sannan ya ce liyosalli a hadukum na shafa mutum daga cikinku ya yi sallah cikin na shafinsa fa'iza kasal in yayi kasala au fatar ko ya gajiya falyaqut ya zauna waye ce sai kai sallah saboda gajiya sai ka ka dage kafa haka nan kamar raƙumi ka tsaya kuma ka gaji in ka gaji tsaf ba lallai sai ka zauna a zaune ka kuma lau ba ga abin nan mai akdari ya kawo nan ba to duk abin da zaka musguna ma kanka ko ka tirsasa wa kanka musulunci bai da wannan ba shi yasa ne yana daga cikin policy na da na ɗauka ba ni da wani dalilin da zai sa kai ka ɗauko ma kanka rikici kuma ka ce ni ma sai na shiga cikin rigima a bana wani eh. wata mata ta same ni wai ta zo ne tana neman taimako da Allah ta dubu talatin wurin wani mutum sun yi za ta bashi eh, ranar lahadi da ta wuce ba ta biya ba shine yanzu yana ta sirtirin na yana ta mata barazana zai je ya samu mijinta wallahi zai gaya mai in taimake ta na ce to ke in mahaukaci ya ce ni ba mahaukaci ba ne kin ranci dubu talatin mijinki ya sani ta ce a ta jikin ta mai firanki man wuri da lokaci shi sa duk abin da zai faru a gidanka ya kamata ka nuna wa matanka ya kamata ka sani saboda in ka sani in abin ya je dawo kai you stand by their side za ka tsaya masu amma abin da aka je aka ci kurkudu aka kawo sannan aka ake baka information for your information mai za ka yi zace ni gina na ba haka yake ba in kwankwalati ne ya aka jeho sai an mani bayanin an jeho kwankwalati ta yammacin nan da lokaci kaza gida na haka yake so ba ni da wani dalili ki ɗauka ma kanki wahala ke ba na kasassa ba ba gurguwa ba ba makauniya ba ki je ki hada business da mijin wata mijin ki nan kin dauke shi useless bai da wani abu sannan yanzu ki zo wai ki ce wai saboda auren ki kada ya mutu nace ya gutsire in ka dauki wannan policy sai ka huta amma mutane sukan ɗaura ma kansu damuwa mutum ya ji ya shiga damuwa kuma kawai shi kenan sai ja ka kai ma sai ka shiga menene ne ni ba ni da wani dalili in ka daura ma kanka damuwa na yi sabi kari waka ba da a ah, shi sa ka ga hamdula ba ni da wani hawan jini ko wani abin ga ai ba yadda da wannan ba saboda in ka tsaya ka shiga wannan to yanzu nan jinin ka zai shuta yadda ka san kwata kafin ka je mai ido ya tabu kababu haka nan kenan rigingimu al'umma unnecessarily kuma ba ka da wani dalili to dole ka dinga calculation abubuwa kana duba ka nemi taimakon Allah kai sai ka zauna lafiya qala abdullah abdullah ya ce wa haddathani abi babana ya bani labari qala ya ce akhbarana ibn numayr ibn numayr ya bani labari qala ya ce akhbarana hisham an abi hisham ya bamu labari daga babansa radiyallahu anhu an aisha daga aisha radiyallahu anha qala ce qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza na'ata ahadukum idan mutum daga cikin ku yayi gangadi annu'at falyarqut ya zauna hatta yadhhaba anhu an-nawm har sai baccin ya tafi masa fa idza salla wa huwa idan ko yana sallah yana gangadi la'allahu yadhhab ba mamaki ya tafi liyastaghfira a madadin ya nemi gafara fa yadhhaba fa yasubba nafsa sai ya je zagi kansa ma bai sai yana zagin kansa ba saboda bacci ya ci karfinsa a madadin ka dinga astaghfirullah astaghfirullah to ya out of your senses hankalinka ya fita sai ka koma kana zagin kanka da haka an kaka ji ka zauna musulunci nan da sauki qala al musannif marubuci yace hadha hadithun sahih wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka rawaito rahmatullahi alaihima wa anfarada billadhi qablahu al-bukhari amma hadisin da ya gabaci wannan imam bukhari shi ya kaɗaita da wancan riwaya rahmatullahi alaihi wa amma al-aqlu malati amma hankali fa inna an-nawma yujaddidu al-quwa shi bacci idan kai yana sabunta maka ƙarfi allati qad kallat bis-sahab ƙarfin nan wanda yayi rauni sakamakon rashin bacci saboda ai bacci gajiya ne kuma you cannot beat nature ba za ka iya defeating nature ba da ka ji shi ka tuntsira saboda lokacin da ya bukace ka baka yi ba sai ka mai da shi a ba ka gani manyan kasa da sauransu za a ga mutum an tafi taro kawai shi offline ya ɗauke wuta sai mai ke mana bam ya ce gawa ne baccin yake ji lokacin da ya kamata ya baccin bai yi ba to kuma an zo cikin taro important taro sai ka ga mutum saboda bai yi ba baccin zai tambaye shi ga shekaru ga rashin baccin sai ya koma kawai tun tsara ana ta taron shi bai masu mai me yake ba sai ke mara fam ta ɗauko shi zai nuna mutum ce gawa ne yana bacci ba aibi ba ne saboda ai lokacin da ya kamata ka yi baccin ka kwanta amma an kari kirkita ma kanka tsari ba ka da wani shedul to haka za ka ta tafiya a nukurkushe a gajiye saboda ba ka bai wa ainihin kanka haƙƙi malake fa mata dafa'ahu al-insan duk sanda mutum ya tunkuɗa bacci lokacin da waqtal hajati ilai lokacin buƙatar baccin da ya kamata ya baccin asara fi badnihi wa aqli to wannan rashin baccin zai yi tasiri a hankalinsa zai kuma yi tasiri a cikin jikinsa fata'awwaz billahi min al ko fa na'udhu billahi min al muna neman tsarin Allah daga jahilci fa in qala qa'il idan mai faɗa ya ce faƙadiru ya lana ai an rawaito mana anna jama'atan mina salaf kyanu yuhyuna al-layl ai wasu jama'a daga cikin magabata sun kasance suna raya dare suna qiyamul layl wal jawabu amsa sun ce eh ulaika tadarraju gaskiya ne amma waɗannan kaɗan kaɗan suka yi hatta qadaru ala zalik har suka samu ikon tsayuwa kaɗan kaɗan suka reni kansu har suka zo abin ya zame jiki wa kanu ala thiqatin min abd salat al-fajr kuma sun kasance cikin sakankance cewa za su kiyaye sallar asuba fil jama'a a cikin mutane wa kanu yasta'inuna bil qa'ila sun kasance sukan yi qailula ma qillatil mat'am tare kuma da karanta cin abinci suka dan yi qailula sannan ba su cin abinci sosai wa sa'alahum zalik haka din kuma sai ya kyautatu gare su thumma lam yablogna sannan ai bai iso mana ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahara laila cewa annabi wata rana yayi yin bacci na dare lam yalam fiha wanda bai yi bacci a ciki ba fa sunnatuhu hiya al-masbu'a sunnatsa ita ce abin bi yakan kwanta ba an ce wa minan laili fata hajjar na filatan lak ba a sa'a ne ba saka rabbuka makamar mahmuda aisha tana cewa radiyallahu anha idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi wannan qiyamul lailin ba to yakan yi raka'o'i goma sha biyu da rana su ne a madadin waɗancan tsayuwan dare don haka sunnar annabi alaihi sallallahu ita ce abin bi kuma duk abin da zai zo ya tamfarin ya cutar da rayuwanka sai ka kula da shi ka kiyaye shi sai ka zauna lafiya faslun rabewa wa qad labbasa iblisu ala jama'atin min qawamil layl shaytani ya cudanya wa wasu mutane daga cikin masu tsayuwan dare fata'addatu zalika bin nahar sai suka zo sai su dinga bada labarin haka da rana ce kai ai malam jiya jiya na ji daɗin sallah wato da na kama isra'i in gaya ma kai ya saba mutane labarin wai shi ya yi sallah <laughs> ana fahimta kawala a haduhun ba mamaki wani su yace ah, fulanun fulanun lil azana bi wani ba mamaki ce kai ai wani ina jin san gaya maka uku daidai ya kira sallah me kenan yake sai ce shi bai bacci ba <laughs> ana fahimta zaka ta jin irin waɗannan abubuwa bi waqtin li yu'allima an-nasa annahu kana muntabiha dan ya sanar da mutane cewa shi a farke yake ba bacci yayi ba fa aqallu ma fi hadha karancin abin da ke cikin wannan in salima min riya in har ya kubuta daga riya an yanqula min diwani sir ya ciratanto da haka daga ainihin wato diwani na sirri kundi na sirri ila diwanin alaniya zuwa ga kundi na bayyanar da aiki fa yaqilla sai ladan shi ta karanci saboda ya zama sum'a abinda zaka yi a boye ba wanda ya sani daga kai sai Allah kuma ka zo ce ai wane kaza da kaza da kaza kamar yadda muke gani ana fahimta ban mamaki kama wani alkhairi shikenan kun dan samu sabani ko ku a yazo ka ce hmm, aini wallahi mala wasu abubuwan kawai da ina kawaici ne ba na son magana shi yasa kawai wani yake mu haka amma kaga ba wai son yabo ko wani abu ba ba kaga kwa haɗu da wani yau eh na haɗu da shi ka lura da rigar da yasa kaman koriya a'a bulu dai ba koriya ba bulu to wallahi malam ba so nake in faɗa ba ni na bashi <laughs> to me akai aiki ya lalace ka bayar ka bayar ya faɗi alherin ka bai faɗa ba kun yi rikici ba sai ka faɗa ba kai dai ka yi ne saboda Allah su ta'ala ko mutum ya zo ana zaune kawai shi kenan ya ta gengaɗawa ta gengaɗawa mutane su yi watsi da shi haka ba wanda ya kula shi cik wallahi ku yi haƙuri ba wai abin nan bane na dame ku da gingadi wallahi jiya kwata-kwata ba rintsa ba bayan na karanta izifi talatin tun daga sha biyu zuwa biyu sannan na ci gaba da kiyamun a zuba to ya yi gangadi ya yi gangadi ba wanda ya ce a ah, wanda mai yasa mai faru kan gangadi to wai shi ba zai gaya muku abin da ya faru <laughs> aiki ya lalace ana fahimta first zone rabewa wakati kad labbasa ala akhari shaifani ya cuɗanya ma wasu daban in faradu fil masajid lis sala wadanda suka kadaita a cikin masallatai don sallah wa ta'abbudi da bauta fa arafu ko fa urifu bi sai aka sansu da bauta wastama'a ilaihim nasun sai mutane suka tattaru a wurin su fa sallau bi salatihim sai suka yi sallah irin tasu wa sha'a bainan nasi aluhum sai halin su ya yadu a cikin mutane wa zalika min dasa'isi iblisa wa bihi taqwan nafs wato wannan yana ɗaya daga cikin turbuɗe-turbuɗen shaitani kuma da shi rai ke ƙarfafuwa ala ta'abbud akan bauta li'ilmiha domin ran ya sani ko ta sani anna zalika yashi' yi cewa abun zai yado in yayi abun zai yado wa mada kuma zai wajabta masa yabo dan haka sai ya samu ƙarfi ya kiyaye in misali karfe tara ne yake zuwa masallaci zuwa zahar taran duk abin da yake zai bari kararan kararan ya zo ya tare wai saboda gudun kar a zo a ce ai yau me ya faru ba ganka ba saboda ya san inda ya lazanci masallaci to bautar za ta yadu ba ana samu ba wa qad akhbarana ibn al qafain Ɗan Husayn ya bamu labari qala yace akhbarana al Hassan ibn Ali Hassan ɗan Aliyu ya bamu labari radiyallahu anhum akhbarana Abu Bakr ibn Malik Abu Bakr ɗan Malik ya bamu labari akhbarana Abdullah ibn Ahmad Abdullah ɗan Ahmad ya bamu labari haddasa haddathani abi yace mahaifina ya bani labari akhbarana Affan shi mahaifin ce affanu ya bamu labari akhbarana wuhaib wahaibu ya ba mu labari akbarana musa ibn uqba musa dan uqba ya ba mu labari sami'tu aban nadri naji abun nadri yuhaddith an bus bin sa'id yana ba da labari daga busur dan sa'id an zaid ibn sabit daga zaid dan sabit radiyallahu anhum yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace alaihi salatu wassalam inna afdala salati almar'i fi baiti mafificiyar sallar mutum ta kasance a cikin gidansa illa salatal maktuba sai dai sallah ta farilla amma duk nafilar da mutum zai yi mafificiyarta ta zanto a gidansa ana fahimta sai irin na farilla qala al-musannif marubuci yace akhrajahu fi sahihain da bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi a cikin littafansu wa kana amir ibn abd al-qais wani mutum malami ana kiran shi amir dan abdul qais rahimahullah yakrahu an yarawhu yusalli ya kyamaci mutanen su ganshi yana sallah baya so mutane su ganshi yana nafila wa kana la yatanaffalu fil masjid ya kasance bai nafila a cikin masallaci wa kana yusalli kullu yawmin alf ya kasance kowace rana yana yin sallah raka'a dubu daya shi kuma ban san inda ya samo tashi ba wa kana ibn abi laila ibn abi laila ya kasance idza salla in yana salla wa dakala alaihi dakhil sai mai shigowa ya shigo istaja sai ma zai kishin gida ya dinga yi kamar yana gangadi saboda kar mai shigowan ma ya ganshi yana salla ya ce ai ibn abi laila masallaci ne ana fahimta to dai ina muke ana a masallatanmu an waye gari mutum zai raba zakka sai ya rubuta sunayen talakawa a wurinsa ya zo masallaci ina najja ga naka ina sufyan ga naka a masallaci ba ya dinga bi sahu sahu ko ba ku taɓa gani ba ni na ga wannan na a in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum in za ku ɓoye ku bai wa talaka shi ne mafi alkhairi saboda ana jin tsoron riya an idar da sallah publicly ni na ga masallacin a wannan gari yana zaune yana yana kiwa ina ya sa gilashi ina kai ina wani dan bai ganin sai gane to gana ka an idar da sallah ya suna wannan abubuwa duk aikin alkhairi in za ka yi ka ɓoye saboda gudun kada riya ta shiga kai iyayinka yin ka wurin ɓoye shi in Allah ya bayyana shi to shi kenan wannan wani abu ne daban amma kai kai deliberately saboda a sani cewa eh kayi din to aiki ya lalace ana fahimta first loan rabewa wa qad labbasa ala qaumin min al muta'abbidin shaytani ya rikirkita wa wasu mutane daga cikin masu bauta wa kanu yabkuna sun kasance suna kuka wan nasu hawlahum mutane kuma a gefan su wa hadha qad yaqa'u ghalabatan wannan kuka na iya zuwa ya rinjaye mutum fala yumkinu daf'uhu tunkuɗe shi baya iya yiwuwa in wannan ne babu laifi ana cikin sallah ko ka ya rinjaye ka misali kayi kayi ka tunkuɗe shi abu ya gagara to wannan babu laifi faman qadara ala satrihi duk mutumin da zai iya ɓoye kukan fa azharahu ya bayyana da shi faqad ta'arrada lirriya to wannan ya bi jiran makansa gariya har ma ka ji mutane ana ana labari ce kai ai wani zuciya shi masu irin ta ba malam aka kece masallaci ana kuka amma wani na tsaye da kasan dutse ya ji ko kam bai ba ma'ana wai kai ne mai tsoron Allah kai mai kuka shi tun da bai gizo ba bai tsoron Allah wa ya gaya maka <laughs> wane ne ya gaya maka nature ta mutane daban-daban ne wani na da saurin kuka wani kuma sai an kai border za ka ga ya kukan kuma ya fi ka tsoron Allah da haka karka rudu kawai da an kira gaji <laughs> ka ta zuba kuka wai kai tsammanin duka kenan a a takwa na tsoron Allah a nan yake <laughs> malam muna fahimta wala yu malam ci gaba da cewa akbara na ibn nasir dan nasir ya ba mu labari kawala ya ce akbara na abu muhammad ibn sarraj abu muhammad ya ba mu labari kawala ya ce أخبرنا أبو علي التميمي أبو علي التميمي يا بام لاباري قال ياتي أخبرنا أحمد بن جعفر أحمد بن جعفر يا بام لاباري قال ياتي حدثنا عبد الله بن أحمد عبد الله بن أحمد يا بام لاباري قال ياتي حدثني يوسف بن يعقوب يوسف بن يعقوب يا بام لاباري قال ياتي حدثنا أبو بكر أبو بكر يا بام لاباري عن عاصم دق عاصم قال ياتي كان أبو وائل abu wa'il ya kasance radiyallahu an idza salla fi baiti in ya yi salla a gidansa na shaja na shija yakan yi kuka da ihu a gidansa walau ju'ilat lahu duniya inda za a sanya masa duniya gaba daya ce an baka kyautatta ala an yaf'alahu akan yayi wannan ihun da kukan wa ahadun yara wani kuma na kallonsa ma fa'alahu baya iya yi ba zai yi ba وقد كان أبو أيوب السختياني أبو أيوب السختياني رحمه الله يا idan إذا غلبه البكاء إذا كوكا يرن جايسا قام daga لك ya fita saboda mutane kasu su ganshi yana kuka har ma ya ji a ransa cewa kai shi fa mutum ne na Allah tun daga shi yana ta zuba kuka amma mutane na zazzaune baya yin wannan فصل الربيوة وقد لبس على جماعة من المتعبدين شيطاني يا ركر كتام وسمتاني دقتك ما سبوتا فتراهم يصلون الليل والنهار ذاك ساميسو سنة صلى ددري دكميني أنا فهمتها ولا ينظرون في إصلاح عيب باطن amma ba su dubi wurin gyaran aibinsu na ɓoye walafi maf'am ba su dubi wurin abin da suke nema suna sawa a bakunansu kamar misali za ka ga mazaje daga cikinmu suna da irin waɗannan abubuwa mutum ne ka gan shi fesek amma gidan shi ina bai damu ba ba ruwan shi da ɗawainiyar gidansa ba ruwan amma shi kullum yana gindan mai tuku ba shi kai rusa mana indomi biyu ka soya min kwai guda uku malam zage mun tsire abin da tsinke biyu amma gidan shi ba ya saka wa mata ɗawainiya suke juya komai in ka shi ya ma zama shi ne matar jikin shi kamar kulba ga ɗan duwawu ga ciki amma bai taimakon gida ana fahimta to haka zaka gani mutum ga sallah dare da yini amma bai damuwa da gyara aibinsa shi baya kuma duban menene hannunsa yake nemo wasa a bakinsa Wannan fi zalika aula dubi cikin abinda bakinka ke ci da abinda kake nemowa shine yafi cancanta min kasrati tanafful fiye da ainihin yawan nafila saboda duk nafilan da zaka yi in ka sanya haram ka ci haram ka sha haram ka taka haram wannan nafila in mata ta ansu to ladar ba ta cika ba shi sa sai ka duba ka ga kai matsalar kaya za a kai repenting ka gyara matsalar ya fi alkhairi daga ainihin yawan nafilfili da kuma sallola muna fahimta to an ce zani lokaci ya insha Allah za mu rasa aya nan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk alihi wa sallama yaqul إنكم إذا كنتم بأرض وقع فيه البلاء فلا تهربوا أو تخرجوا منها وإذا لم تكونوا فيها فلا تعودوا إليها أو كما حكي عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك من الأسباب التي تساعد الإنسان على دفع